Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanuwa mu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. A yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda zaka canja wa page ɗinka na Facebook suna. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon na har ƙarshe. Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka yi muku bayani cewa za mu nuna muku yadda za ku canja wa page ɗinku na Facebook suna. Sabida da yawa mutane suna so su canja wa page ɗinsu suna amma sun kasa yadda za su yi su canja kuma ba san hanyoyin da za su bi su canja ba. Shi ne yasa muka yi bincike muka nemo muku wannan hanyar da za ku canja wa Facebook ɗinku suna ba tare da ɓata lokaci ba. Hanya ce mai sauƙi za ku bi ku canja wa Facebook ɗinku suna. Don haka ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe amma dan Allah kafin mu nuna muku ku je ƙasan bidiyon nan akwai inda aka nuna alamar subscribe ku danna mana sannan ku danna mana alamar kararrawa ta yadda su zarar mun dora sabon bidiyo za a san da ku so mafi akasari mutane idan za su canja wa page ɗinsu na facebook suna sukan shiga ne ta facebook ɗinsu sai su ta kokarin su canja wa ɗinsu na facebook suna kuma shi kuma facebook ya hana su wannan damar misali kamar haka To in dai ka zo zaka canja wa facebook ɗin ka suna ta cikin facebook da zai nuna maka shine wannan the page you request cannot be displayed right now it is maybe temporary unavailable the link you click it or maybe broke it or expired or you may not have permission to view this page to abinda za ka yi shine sai ka fita da ka fita sai ka nemo browser ɗinka misali kamar haka za ka nemo browser ɗinka ko opera ko uc ko chrome ni yanzu zan yi amfani da chrome ɗina kawai sai ka danna a kai boom da ka danna a kai za ka zo nan gashi na inda aka rubuta search or type web address ɗin nan sai ka danna a kai boom da ka danna a kai za ka rubuta facebook za ka rubuta facebook.com gashi na kamar yadda kuke gani bayan mun fara rubutawa ya bayyana kawai sai ka danna a kai boom da ka danna a kai za ka zo sai ka danna akan wannan gasu nan wannan ɗin layukan guda uku sai ka danna a kai bum da ka danna a kai za ka zo sai ka nemo page ɗin nan gashi nan inda ka rubuta page sai ka danna a kai bum da ka danna a kai ga page page ɗin mu nan guda uku sai ka zaɓi wanne ne kake so ka canja ma sunan so mu bari mu ɗauki wannan axc hausan kawai sai ka zo sai ka danna akan page naka bum da ka danna a kai zai nuna maka haka kawai sai ka zo nan inda aka rubuta gashi nan mod din nan gashi nan inda aka rubuta mod din nan sai ka danna a kai boom bayan ka danna haka zai nuna maka nan inda aka rubuta edit page din nan kawai sai ka danna a kai boom da ka danna a kai zai nuna maka haka sai ka zo nan inda aka rubuta page import din nan kawai sai ka danna a kai boom da ka danna akai gashi nan inda sunan page din naka yake gashi nan inda aka rubuta AXC Hausa kawai sai ka danna yi boom da ka danna akai gashi nan zai baka dama ka canja da zarar ka danna nan wajen sai ka danna yi boom zai baka dama ka canja sai ka zo sai ka zaɓi sunan da kake so ka canja wa page din naka misali bari mu sa new hausa da ka sa new hausa kawai sai ka zo na inda ka rubuta da ka canja wa page din naka suna kawai sai ka zo na inda ka rubuta continue sai ka danna akai boom kuna gani da zarar ka danna abin da ya nuna maka shine gashi nan correct page name axc hausa request page name ni hausa kawai sai ka zo nan wajen sai ka danna akan wannan request change din nan sai ka danna akai boom kana dannawa akai zai nuna maka haka da zarar ya nuna maka haka kawai sai ka zo nan inda aka rubuta ok din sai ka danna akai boom kuna gani bayan mun gama gashi nan ya canja daga axc hausa ya koma new hausa to inda kana so ka canja wa page ɗinka na facebook suna ta wannan hanyar zaka bi inda dai zaka ce ta cikin facebook ɗinka ne zaka canja mai to ba zai taɓa canjuwa ba wannan shine a nan maka muku ƙarshen wannan bidiyon salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun